yanzu lokaci ne na baƙin ciki da damuwa. In na hana kaina, to na cutar da zuciyata. Ni kuma ba na son na kasance mai son kai a cikin al'amarina. Tabbas, na girmama lamarinki kuma na jinjina wa hikimarki. Allah ka yayi mai tashin hankalin da yake ciki na game da ɗauke masa mata sadaka. Abokiyar rayuwa mai ƙaunarsa wacce suke ƙaunar junansu. Allah ka musanya musu da mafificin alkhairinka Na Umma ya cika ga yanayin nasa. To, alhamdulillahi, amma a gaskiya lamarin sai na girgiza ni a ce abu ya ci ya cinyewa bawa ya fita a cikin hayyacinsa kamar a kansa aka fara rashi hmm? ban yi mamaki ba umma saboda me saboda yadda bilkisu ta yi tasiri a zuciyar hamza abin da ya fi haka ma zai iya faruwa da shi mu gode wa Allah da bamu rasa shi ba haka ne amma ai ba abin da ya gagari Allah Hmm? dukkan fa musulmi ne mun san daidai da rashin daidai duka mun san kyakkyawar kaddara da mai kyau da mara kyau saboda mai ba zai haƙuri ba shi ma kansa ba burinsa bane ganin sa a cikin wannan halin amma ba shi da yadda zai ya cire kansa daga cikin yanayin da yake ciki addu'a kawai za mu ci gaba da masa umma haka ne shi yasa ko da yaushe a cikin ta muke babu dare babu rana amma a gaskiya na tsorata da irin lamarin da yake ciki kewa ce kawai da tsatsar soyayya suke damunsa. Kewa da soyayya? A kowane lokaci umma ba shi da zance sai dai ya ce min ina son matata, ina son Bilkisu. Ba zan iya rabuwa da Bilkisu ba, kullum zancen sa kenan. Ake rasa iyaye ma, barantana mata? Ah, bayan da za a haɗa darajar iyaye da ta mata dole ke san iyaye su na daban ne gaba suke da mata amma wannan abin da ne lamarin sai a hankali gaskiya Allah ya kyauta amin ya Allah na san matata tana so na nima don na ta ita haka nan ta zamani ma. An gona? Amaryata. Tunanin me kake yi alhalin gani kusa da kai? Ce mun suka yi wakin tafi, ko kuma wakin tafi ba za ki dawo ba. ina jin je ka yadda zan tafi na barka alhalin ba haka mu kai alkawari da kai ba ko ka manta na yi maka alkawarin ba zan bar ba duk wuya ina fa son mijina ban manta ba ban manta da alkawarin da kika min ba shi yasa na ce musu na san ba za ki tafi ki banda ba ba su san cewa ni da ke rai ɗaya ne yake kai kawa a cikin gangar jikinmu guda biyu ba ta yaya za a ganga jiki ɗaya ta tafi ta yi nisa da ɗaya ganga jikin kin ga ai ni ma mutuwa zan idan ba kenan ko na san kina nan na san kina da cika alƙawari idan har zoben da na baka na tare da kai to har abada muna tare da juna Kashi. yana na ina tare da shi yanzu ma na zo maka da wani kyakkyawan albishirin. rufe idanka. Alaƙa ta ruhi da zuciya kai ya fi nan ma, abin dai da zan yi ya furtawa ina son matata. Zaman lafiya muke ni da matata. ina hira zuciya tana gun matata ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ganta haske zai cika kalbina matata ta min zantika na soyayya na je na ta bita idan tana zance murya takan tausasa ta na zammake ki zammani cikin alaƙa ta so ashe zuciya ta kayo da shi ƙwaya ta san ka na ƙyanƙyashe kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina na zama autar assalamu alaikum mu je mafkardo in ji indiyawa ki haƙuri ka bani tsoro fa <laughs> Duba nake. Ka ganka ko sai kawo mutum laifi sannan sai ka? Mare da yace. Hmm. Ai dole ne. Ba na so na ɓata miki ko da wasa. Saboda girma da matsayinki. A cikin rayuwata ina matuƙar daraja ki a kowane lokacin rayuwata. Za ka saka ni kuka fa. Kar ki ce za kuka. Domin idan kika yi kuka zan sa hannuna in tare hawayen yake kuma zan shanye shi dan ba zan bari ya soka daga dandagare ƙasa ba ina so na tambaye ka biya ina jin ki matata ina so ka faɗa min adadin san da kake min kin yi min tambaya mai wahala amma kuma fa mai sauki alfarma ɗaya nake so kenan kafin na baki amsa zan miki tambaya idan har kika bani amsa to insha Allah zan baki amsa ki yanzu nan da gaggawa ta zama ta lokaci ba a iya rayuwarki za ki iya sanin irin sanda mahaifinki suke miki gaskiya ba zan iya sani ba diya abu ɗaya na sani a rayuwata shine suna so na iya matuƙar so amma ba zan iya gane adadin soyayyar da suke mini ba. Da cikin ba na amsa, da ni ma na baki amsa, amma tun da kika kasa, ina so ki sa aiki cewa sanda nake miki ba shi da adadi ba kuma zai taɓa musaltuwa ba. Allah ya bar mu tare. Diya, ina so na roƙe ka wata alfarma. wannan kallon kuma fa kin fi kafanta a wurina. dan Allah kar ka tafi ka bari ina son ka mijina ba zan farki ba barki su ba zan farki ba ina son matata zan tabbatar da na cika maka alƙawari duk wuya duk rutsi ba zan bar ka ba Mun gaya miki cewa kaki sake mun ƙarya ba Sauran zan gane ki, ba na san ƙarya. Ba hana ki dingan ƙarya ba? Kin san cewa ƙarya ba ta da kyau ko? Ba na san makaryata. Na tsani makaryaci a rayuwata. Ba na son ki zama daga cikin mutanen da mala'iku Allah za su la'ance su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin zai tsaya wanda bai taɓa yin ƙarya ba ko da ta kakaci ce zuwa shiga aljanna. Ba na so matata. ta zama daga cikin mutanen da za su samu matsala a wannan garabasa ba na so ya ga miki dai ba na su ki daina ba na so din me za ki dinga maka yi yaya ka yi haƙuri na sani babu abin da kuka da damuwa zai zamo a gare ka face ƙarin damuwa a tare da mu. Kifta. Kana buƙatar kulawa ta musamman. Ki fita daga ɗakin nan, ba na buƙatar ganin kowa a tare da ni. Ba zan iya fita in baka cikin matsala ba. Me za ki min? Matsala na riga na gama samunta, kuma ke ba ki iya maganin matsala ta ba. Ki fita, ba na buƙatar kowa a tare da ni, ki bani. 去参加。 san matata na san na san matata na san ma yana dan kira ki a ɓaci haka ki gaya mun mana me yake faruwa ne ga kamannin ki gaba ɗaya sun canza dukan ki yayi to me ya faru na ganki kamar zaki kuka da abin da ya min umarni gwanda ma ya mun shegen duka da wannan bakin cikin da ya kunsa mu subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai me ya faru ne yayi wani irin hali yake so ya jefa rayuwarsa a ciki umma ai al'amarin ya fi karfin mu sai dai mu bar wa Allah ne zai jibanci lamarinsa yanzu umma a ce yayi saboda makantar zuci ya ce ya fi son matarsa a kanki iye wa gaya miki wannan magana alamominsa ne a bayyane suke nuni da haka umma kura ta fi yi da je zan rarrashe shi Hamzan ya koro ki? Wallahi kura ta yi umma da tsawa da hantara da komai kamar ma zai da ki. Ye? Wai shi baya buƙatar ganin kowa a tare da shi ya tsani kowa matarsa kawai yake so ya gani. Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban san wani hali yaron nan yake nema a jefa kansa a ciki ba. Sai cewa yake ina son matata. Wai shi Bilkisu kaɗai yake so ya gani. kuma ban taɓa tunanin haka daga gare shi ba har yanzu in na tuna abin yana damu ai ba ke yiwa ba ni ya yi wa? domin ko idan ya mutunta ki ni ya mutunta umma tunda al'amarin nan ya faru ban samu nutsuwa ko so ɗaya ba ba na iya rantsawa ya salam dole in je in gan shi don ba zan lamunci wannan ƙasƙancin ba so ai ba hauka ba ne umma ki bi shi a hankali don Allah kar ki sa ya ƙara fusata. Kin ga da Allah ki aleni. Dan na zammani ta haka nan ta zammani ma. maza da mata ko ina son maganar ka ake ko ina son ganin ka ake Allah dai ya sa tun daga gida ki kawo a daidaita sau har ya kawo ki nan wajen kuma ina fatan babu wani ɗan namiji da ya kallon min fuskar ki kin yi kyau iya kyau kin iya tafiya kuma ga ki da idanuwa dara dara masu ɗaukar hankali tun da na zuba ido kuma sannan na kasa kunni a cikin unguwa ban jin motsin ba na san tabbas ba zan rasa ki a nan ba subhanallahi dama na san haka zaki ci da sanda na waye gari ba tare da na yi tozali da ita ba ranar ba zaman lafiya muryar ta tana ɗaya daga cikin abin da yake sa na sukuni wadda nake iya gani in samu jin daɗi fiye da ita hasali ba a taɓa yin macen da na ji ta kwanta min arai sama da ita ba ban taɓa tunanin girman soyayya ya fi girman duniya ba sai a wannan lokacin akan me zan yi asarar murmushi na akan wanda bai dace da shi ba kowa ma zai iya furta kalmar su amma ba kowa ne yake daraja Idan yanzu shi ka amincewa da tayin da na miki, hakan yana nuna min cewa dama ɗabi'unki ne mai da hannun kyauta baya. Da a ce ya tsara zancen baka zai sa ni amince da samari. Da ba haɗu da ni ba. Malamin ƙauna. Me yasa ki dan Allah ba ki daraja irin san da nake miki? Haba haba dan Allah wai me haka wai kai inda muka je sai ka kunyata ni haba dan Allah wai me yasa kake min haka ne? Ko to na mun asiri. Ka je duniya. What? To wallahi ba malamin ƙauna ba. Ko malamin ruhi ne idan har bai shiga taitayinsa ba. sai na kawo ƙarshen sa a duniya. Coming soon. Yawa. Me nake gani haka? Ka fito wani abirkice ina sa ka? Fita zan yi mana. Haba dai Alhaji. saboda ka fita ka ja min zagi a gari kaga kayan naka ko wanki babu waye gaya miki waɗannan kayan bayan ku bane sababbin kaya ne fa wankin su daya ke gani shedda ce mai shegen tsada na ga maka daina kai kaya ana maka jika jika ba ka ji Bukar ma irin yayyafa ruwan da aka aka zauna a kai yanzu ina zan kai shine bayani marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su kamar yanzu ka siyo su to haka aka yi Kwarai kuwa gani ya kori ji a Marafa Laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je kaka dawo. Ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hular gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar Rukayya yaro kan titin zuwa Kabuga a birnin Kano. A shiga kayan an kawo. Ba fa sababbin kayan zuciya ba. Kaya na kawo na ce a wanke muku kuka ce jira. Ai su ne alaji. Ya. Ai ita ce Yi wannan ai sun mafi kayana lokacin da na fara gaske. Eh, masha Allah. Wannan ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs> a je a zuwa mun farfesa. Za a iya tuntuɓa ma lambar waya. sifili takwas sifili takwas takwas sifili sifili takwas takwas uku tara ko sifili tara sifili shida shida shida uku uku bakwai biyu bakwai ko adireshin mu na yanar gizo adam muhammad 3727 at gmail.com kar ku manta sunan marafa laundry. Na san ta tana so na nima.